Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. A daidai lokacin da hankulan 'yan Najeriya suka koma kan babban zaben shekarar 2023. wani ruwan rikici ya tunkaro Bola Ahmed Tinubu ɗan takarar jam'iyyar APC a kan batun takardun shaidar karatun da ya yi. Idan ba manta ba, shi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fuskanci irin wannan takaddama a kan takardunsa na shaidar karatu a lokacin yana neman zaben shekarar 2015. ta dai aka samo su, kuma aka bayyana su ga jama'ar ƙasa. Shin wani tasiri takardun shaidar kammala karatu ke da shi ga mai neman shugabancin ƙasa? Wane irin kwali ake bukata shugabannin siyasa su mallaka? Wane muhimmanci yake da shi ga samun nasarar shugaba? Wannan shine batun da shirin namu na yau ya mayar da hankali a kai. Kafin mu ji ta bakin mai sharhi da fashin bakin al'amuran yau da kullum, bari mu fara da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kan alaƙar da ke tsakanin matakin karatun shugabannin siyasa da nasarar da za su iya samu wajen gudanar da harkokin mulki da kuma sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. E a gaskiya matakin karatun shugabannin siyasa yana da matakar alaka da nasarar da suke samu a lokacin da suke kokarin sauke nauyin da ya rataya a wuyansu domin idan muka duba muka yi la'akari da tsawon zamani ko kuma shugabannin da aka samu a kasar mu Najeriya za mu ga cewa kamar shugabanni irin su Malam Umar Musa Yar'adua wanda sun kasance sun yi karatu mai zurfi wanda har ya kai ga sun sami ainihin shaidar karatun digiri da kuma na gaba idan aka duba salon mulkinsu ya yi bambanci da sauran shugabanni wanda ba su sami karatu karatunsu bai kai irin matakin wainan shugabanni ba shi yasa za mu ga cewa yayin zaben shugabanni ya dace mutane su duba yanayin karatun wayannan um, 'yan takarkaru domin ilimi hausa suka ce shi ne hasken rayuwa so idan mutum ya yi karatu mai zurfi yanayin tunaninsa da yanayin alakarsa da zamantakewa da yanayin yadda zai gudanar da salon mulkinsa tabbas zai bambanta da wanda bai sami irin wannan karatu ba to Shi mana Auwal magana ta gaskiya ilimi ai yana da amfani a dukkan mu'amala ta rayuwa ƙwarai da gaske don duk inda aikin mai ilimi yake in aka haɗa shi da na mara ilimi sai ka ga da akwai bambanci ko ya ike. amma aka zo kan magana shugabanci mo especially a Najeriya gaskiya muna da matsaloli da yawa za ka ga wani abu ma masu ilimin ne aka zaba, aka ba su an su madafin iko amma sai ka ga sun juya kwakwalwa sun juya tunaninsu suna wani abu kamar ma ba su taɓa shiga aji an koyar da su wani abu ba amma ni a tunani na gaskiya fi billahi ba za ka taɓa haɗa mutum mai ilimi da mara ilimi ba ko a wajen shugabanci ko a wajen mu'amala ta rayuwa sai ka samu wani dan bambanci ko ya iki yake saboda shi ilimi haske ne sunana abdullahi rabi sani a to a gaskiya duk wanda na a niyyar zaɓa a matsayin ko gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan majalisa ko marewa ne gaskiya yana duba zurfin ilimin shi da gogewar shi ta zamani saboda idan har ya zama ka zaɓi wanda bai da ilimi ko bai da gogewa to za ka ga gaskiya ba zai kare maka muradinka ba yadda ya kamata ko a majalisa ne za ka ga ah, duk wani dan majalisar da yake da ilimi sosai kuma yake da ah, gogewa ta zamani to za ga yankin da yake wakilta suna dan samun ɗan koya ne roman demokradiyya idan kuma ka idan kuma ka haɗa da wanda suka tura wanda bai goge ba za a koyi sai dai su zauna su daba benci ko ba menene ya zo ko abin da zai amfani su ne ko ba zai amfani su ba ba zai sani ba ko sai dai ya ringa jiran wani albashin nasa da ake basu da wasu abubuwa mai magana kuma da abin zamzam abubakar shugaban da ya kamata ya jagorance ni kuma ya shugabanci al'umma shine ya kasance yana da jajircewa mai gaskiya ne da gogewa bisa shugabanci da jagoranci sannan kuma ya zama mai ilimin diplomasiya da duniya domin a yanzu duniya ta zama kamar ƙauye guda ne dole sai kana da wannan gogewa da ilimin diplomasiya inda zaka tafiyar da al'amuran ƙasarka da kuma ƙasashen waje in kuma ana magana ne akan ilimin matsayin karatu to ni a ra'ayina ina ganin a samu wanda yake da ilimin tarihi ko kuma tattalin arziki ko kuma injiniya in an samu cikin wanda suke da wannan matsayin karatu na injiniya ko tattalin arziki ko kuma tarihi su ma matsayin karatun nasu inda sun yi amfani da abin da suka karanta din to zai taimaka matuƙa wurin haɗawa da wancan nagarta da na faɗa ta farko. Ra'ayoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan game da alaƙar da ke tsakanin matakin karatun shugabannin siyasa da nasarar da za su iya samu wajen gudanar da harkokin mulki da kuma sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma tattura.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za ku iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da kuma Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Filato da kuma ta Badegi Radio akan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Farfesa Muhammad Hussaini na Jami'ar Modibu Adama da ke Yola a jihar Adamawa, mai sharhi ne da fashin baki a al'amuran yau da kullum. Mun tuntuɓe shi kan alaƙar da ke tsakanin matakin karatun shugabannin siyasa da nasarar da za su iya samu wajen gudanar da harkokin mulki da kuma sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Farfesa ya fara ne da bayani kan yiwuwar samun nasarar shugaban da ba shi da wani kwalin shaidar karatu da ya yi. Eh, na gane ma'anan tambayar naka, especially da yake yanzu ya zama controversy a maganan yanzu, hmm. maganan su certificate din su 'yan siyasa. Hmm. Eh, ina ga zai yiwu. zai iya yiwuwa akwai wasu wayanda suke da kwazon ba su da certificate din amma kuma suna da ilimin da lokacin da suke tashi suke taimakon kansu da kansu har ya zama na suna kai su zama eh, suna da wannan ilimin saboda don ko eh, wajen da suka yi aiki ko makaranta ko kuma ko kuma dai wasu waje haka ko wani sana'a ko kuma bisa ga inda mutum ya aiki din yakan iya yiwuwa haka din Na'am, wato ilimi na rayuwa kenan ba sai lallai ilimi na eh, makaranta. Eh, yawa ilimin na wayewa da kuma na wayewan duniya ma kawai gaba daya. Yakan mm. iya sawa idan mutum idan sha buɗe ne zai iya yiwa haka din. Kuma idan shi ya jima a duniya ba kamar a ce yaro mai shekara goma sha takwas bai san komai ba a'a kamar a ce wanda dai ya kai shekara arba'in haka za ka ga kan cewa yana da irin wannan eh, zai iya irin wannan. Zai iya eh. yiwa ko da ba shi da kwalin yawwa ko da ba shi da wannan kwali din da ilimin sa na rayuwa kenan ya iya eh, eh, shugabanci eh. yawwa na'am to amma to yanzu farfesa zan so ka dan yi mana ƙarin bayani kan muhimmancin ilimin wanda zai shugabanci wato yana da muhimmanci sosai ya kamata a ce duk wani wanda zai shugabanci a ƙasar ya zama na shi ma akwai wani minimal level wato akwai abin da ya kamata kana da shi kuma wannan ɗin yawancin mutane sun ɗauka kan cewa ko firamare ne ko sakandare to amma ya kamata in dai a gaskiya ne idan za a yi shi ya fi haka ga su waɗanda za su yi siyasa ɗin problem ɗin yanzu ga wani ya tashi kamar information ɗin yanzu ta, ta wani hanya muke samun tattalin kuɗinmu ta, ta nnpc ne ta hanyar samun mai ne menene dokokin samun hanyar mai ɗin najeriya ya ake zartar da ita menene matsalanta haka ma ta fannin bajet ya ake tattali haka ma ta fannin technology ta su computer ta su irin su software ta information technology menene dokokinsu menene problem din me yake hana wannan education din hmm. ya kamata mutum ya san wa'annan abubuwan gaba daya wato yana da muhimmanci sosai don eh, ba wai don su politicians ba ne don kowane bangare da ka sani na sana'o'i na kasan nan kowane ne za ga ana testing din shi ana mishi exams kamar yanzu in kai town planner ne za a maka jarabawa in kai Sabio ne akwai jarabawa in kai accountant ne sai ko kuma kai lauya sai ka yi makarantar lauya kuma ka samu ilimi ta wannan gefen kamar sannan a ce kai za ka iya wannan sana'an ka je ka yi kazalika su ma su wa'annan 'yan siyasan nan ya kamata su ma suna da irin wannan competence din an koya musu ko kuma sun koya kafin a ce kai abin da ka iya koya za ka iya yin kawai memba din house of assembly ne da gwamna kai abin da ka iya koya ya kamata za ka iya zama senator don ka san na number of six states din nan da suke senatorial zone dinka kai kuma a shugaban kasa ya kamata ka san abubuwan nan gaba daya na Najeriya in their basic form ya kamata ka sani yauwa to mm. wannan ne zai zai sa su wa'annan 'yan siyasan kaga sun karu amma magana wai kawo certificate za ka ga wani ya kawo certificate din amma certificate din a mace ne zai iya kawo maka certificate din MSc amma bai san komai ba ta fannin state din shi in ka kira sunan wani gari a state din shi bai sani ba in ka ce mishi to a state ɗinka lita nawa ake tacewa na ruwa wanda ake baiwa mutane wanda mutane suke sha na famfo bai sani ba To kaga da matsala lokacin da ya shiga. In kuma kace mishi to ya ake zartar da aikin civil service ko dan kaɗan haka bai sani ba. To wannan abubuwan ana buƙatar su kowane politician ya san wani basic akan wannan ɗin. Ba zan ce wai yadda na gaya maka ɗazu, eh ba sa bukatan certificate ba sa bukatan kwali irin namu, amma kuma ai suna bukatan irin wannan training na masana'anta ɗin idan su sun ɗauka kan cewa siyasa sana'a ce to saboda haka su ma ya kamata suna da irin wannan din na'am haka nake gani eh, yawa to amma kaga alal misali a lokacin da shugaban ƙasa mai ci a yanzu wato Muhammadu Buhari yake kokarin zama shugaban ƙasar Najeriya an yi ta eh. satoka sakatsi a kan maganar satifiket ɗinsa na wato shaidar kammala karatunsa na makaranta wanda a eh. ƙarshe da 'yan najeriya suka nuna cewa ai ba wannan bane buƙatar su ƙwarewarsa ake gani kuma ƙwarewarsa ta sa za a zaɓe shi kuma aka zaɓe shi ɗin to kuma yanzu eh. gashi an zo ana ganin kamar akwai matsaloli to yanzu kuma eh. wasu daga cikin 'yan takara suke nuna cewa su ba abin da suka karanta tattalin arziki ne saboda haka za su iya yin wani katabus a bangaren tattalin eh. arziki wannan kuma wace irin ah. fassara za mu wa wannan lamari da ya faru wato abin namu wato tun da farko ba mu gyara ba ne da an ɗauka kan cewa wai mutum ya nuna certificate ko na firamare ko na sakandare don a nuna kan cewa yana da ilimi kan cewa zai iya To amma ni inda nake gaya maka kan cewa abin nan ba a gama gyara abun ba, an yi testin din shi kan Buhari din. Certificate ake nema na primary ko na secondary. To hmm. amma ai kowa ya sani kan cewa ilimin shi ta fannin soja ya fi primary ko secondary. To haka ma shi ma shi wannan na yanzu shi ma ai tunda yana da certificate ɗaya cikin certificates nan nashi da yawa ɗaya a cikin in ya bayar wanda ake nema ɗin ya nuna kan cewa yana da wannan kwali ɗin. Mm. saboda haka na Tinubu ma daidai ne na buharin ma daidai ne a yanzu a haka din amma kuma ni abin da nake faɗa kan cewa idan ana son gyarawa sosai a gaba din ya zama na an yi kawo training a su 'yan siyasa din training din hawa-hawa ne daga jika abin da kake so so that kana samun ga sunan kana samun training din kuma in ka zo ka samu certificate din kan cewa ka dan iya abun ne yawwa ka san state ɗinka ta yaya ka san state ɗinka ne eh na san state ɗina gari kaza menene kaza menene kaza irin wannan abubuwan nan dai basic information ka samu akan inda kake ɗin kuma a yi testing ɗinka akan cewa ka ci saboda haka sai ka ci gaba har ma na presidency ɗin wannan din za ka yi kayan ka ba sai ka kana son takara ba in ka ga dama ka je ka koya ka samu certificate ɗin ka rike wata rana ko za ka zama president ko ba za ka zama ba ba ka sani ba amma in za ka zama ɗin sai a tambaye ka a ce kawo certificate ɗin nan gashi nan kana da certificate din ni ina da certificate din senatorial don na riga na yi abubuwan nan duk gaba ɗaya zan iya zama sanata kenan mm. eh to zaka iya takarar sanata shikenan sai a baka ba wai kawai kamar ni ne yanzu ina zanne an yi ana an fit da form kawai shikenan in je in zungura form ina ciki na ce gashi nan ina da eh, yawwa miliyan <laughs> arba'in din yawwa ya zama na yafi haka farfesa muhammad hussaini kenan na jami'ar modibba adama da ke yola a jihar adamawa. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na da duk waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai kuma editan Musa Girkano Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.